yau za mu kawo muku wani shiri ne akan alamomi da maza in suna wasa da matansu da za su rinka yi ko za su guda na farko ka daina yi tamkar wani alfarma kake mata ka sake jiki da kyau kamar zata domin kai da ita duk za ku ci ribar kayan kada ka dinga yi taɓa mata ɓangare guda ka rinka sa hannunka kana zagaye kowane sassa na jikinta na uku kada ka dinga amfani da hannayenka domin taɓa mata wasu guraren ka dinga amfani da ƙafafuwarka da harshenka da bakinka a yayin wannan wasan na hudu kada ka zama kurma ka dinga yi kana gurnanin daɗi saboda kai da ita ku sami wannan da daɗin wasan da kuke yi na biyar kada ka rinka yi mata da ƙarfi kamar kana wanki ka dinga shafa ta tamkar ka samu mangwaro sabon jini watakan faɗuwar yau ka sha shi da kyau tom duka duka dai a nan zan dakata a na biyar ko dai guda goma ne ku biyo mu ci gaba za ku ji sauran